This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Alhamis 8 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya bukaci sojoji da sauran jami'an tsaron ƙasar su kawo ƙarshen matsalar tsaro a ƙasar. sojojin amurka sun ce sun kai harin jirgi mara matuki akan wata mota a bagdad minister isra'ila benjamin netanyahu ya yi fatali da tayin da hamas ta mika na kawo karshen yakin da ake yi a gaza to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan sandan najeriya sun kama wasu mata uku da ake zargi da shirya zanga-zangar nuna adawa kan tsadar rayuwa a jihar neja sai dai wannan lamari bai yi wa wasu 'yan rajin kare haƙoƙin bil'adama da masharhanta daɗi ba. wannan abin koda ya kasance amma ce su ne suka yi hada wannan zanga-zanga suna da fundamental human right su ai demokradiya muke kowa na da iko ya faɗi abin da ke damunsa to in fa gwamnati ba ta taimaka ma mutane bane bai kuma kamata in mutum ya yi a ce mashi saboda me kai Comrade Ab Abubakar Abdullahi kenan shugaban kungiyar kare haƙoƙin bil'adama a jihar Neja muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan za ku ji cewa hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar sun tabbatar da ɓullar cutar mashaƙo a arewacin ƙasar har mutane bakwai sun rasa rayukansu. Bayan haka za mu kawo muku shirin domin iyali wanda ya leƙa ƙasar kamaru inda ya ji ƙalubalen rayuwa da wasu suka fuskanta a shekarar da ta gabata. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya bukaci sojoji da sauran jami'an tsaron ƙasar da suka ƙarshen matsalar tsaro da ta wato da ta da baibaye ƙasar. Shugaba Tinubu ya bada wannan umarnin ne yayin ƙaddamar da wasu jiragen yaƙi da zumar cimma wannan buri. A hira shi da murya Amurka kakakin mayakan saman Najeriya Air Vice Marshal Edward gabuwar ya ce akwai ƙarin jiragen da suke sa ran samu nan ba da jimawa ba. daga Jun shekarar da ya wuce zuwa yau mun karbi sabon jirage guda biyar kuma muna jiran kusan over 45 fighter aircraft guda 24 za mu karbi daga, Itali. italy so akwai su daban-daban nan da can abin da ya sa ana faɗa cewa a international community cewa a mun karshen shekarar nan nigerian air force za ta zama the most powerful air force a Afirka. To ko waɗannan jiragen yaƙi da aka kaddamar a halin yanzu waɗanne iri ne kuma menene tasirin su? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya. Shi wannan jirgi T129 attack jirgi ne wanda yake za a yi amfani da shi wurin kwanesa armed sa. kamar a je ana son a tabbatar da wani labari yana wannan aiki sannan kuma zai iya haka directly ya harbi wani abu wanda yake ƙasa kaza abin da ke amfani da shi yana da machine gun Canon wadda take da kaurin 20 mm tana ɗaukan kuma har harsashe wurin ah, guda ɗari biyar sannan kuma zai ɗaukan biza wato makami mai linzami zai kuma ɗaukan rocket to a takaice dai abin da zai yi maka wannan shine zai maka wannan bincike am da sannan kuma zai iya aka daga sama zuwa ƙasa amma wani bambanci da yake da shi wannan jirgin an yi shi ne don a yi amfani da shi a ƙasashe wanda yake suna da zafin yanayi wato kamar munan Najeriya kuma injin yake da shi guda biyu yana kuma da wurin zama guda biyu ɗaya kan ɗaya kan ɗaya sannan kuma za a yi amfani da shi a kowane yanayi ana ruwa ne ana hadari ne Sojojin Amurka sun ce sun kai harin jirgi mara matuki akan wata mota a Baghdad da ya halaka wani shugaban kungiyar mayakan da Iran ke marawa baya. Rundunar tsakiya ta dakarun Amurka mai kula da ayyukan soji a yankin gabas ta tsakiya ta ce harin na ranar talata ya halaka kwamandan kungiyar mayakan mai suna Kataib Hezbollah wanda kai tsaye ke da alhakin hare-haren da aka rika kaiwa akan dakarun Amurka a yankin. jami'an amurka biyu sun tabbatarwa da murya amurka cewa kwamandan wissam muhammad arsad shine mai kula da ayyukan kungiyar hotunan da suka rika yawo a shafukan sadarwar zamani sun nuna katin shaidar shi na kasar iraki da aka cire daga aljihun taguwar shi a can baya murya amurka ta rawaito cewa dakaran amurka na da hannu a wani hari ta sama da aka kai akan wani muhimmin wuri a yankin na gabas tsakiya amma dai ba su tantance alsayidi ta sunan shi ba a ranar laraba firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi fatali da harin da hamas ta mika na kawo karshen yakin da ake gwabzawa a gaza inda ya sha alwashin ci gaba da kai hari kan mayakan hamas din har sai ya cimma abin da ya kira da cikakkiyar nasara shugaban na isra'ila ya yi mai yake amincewa da tayin na hamas kan kawo karshen faɗan da ake wato aka kwashe watanni hudu ana gwabzawa da sakin kimanin mutane 100 da hamas ɗin ta yi garkuwa da su ta yin musaya da ɗaruruwan falastina da isra'ilan ta tsare a matsayin bursunoni to sai dai yin na hamas ya hada da kiran ganin mayakan nata sun ci gaba da gudanar da iko akan dan kwararren yankin da ya bi ta kogin mediterranea da kuma damar sake gina karfin sojin su natanyahu da ya faɗa a yayin wani taron manema labarai bayan wata ganawa da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken cewa suna kan hanyar nasara a yakin da kasar yahudawan ke yi da ka iya daukar watanni amma ya ce ba shekaru ba ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta kama wasu mata guda uku da ake zargin suna da hannu wajen shirya zanga-zangar nuna damuwa kan tsadar rayuwa da aka yi a jihar Neja a ranar Litinin ɗin da ta gabata. Lamarin da ya sa 'yan rajin kare harkokin bil'adama da masu sharhi kan harkokin yau da kullum mai da martani. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da wannan rahoton. A wata sanarwa daga kakakin 'yan sanda na jihar Niger DSP Wasiyu Abiodun ya ce daga cikin matan har da Aisha Jibril 'yar kimanin shekaru talatin da aka ce ita ce ta tsara yadda aka gudanar da wannan zanga-zangar. Sauran matan dai sun hada da Fatima Aliyu, 'yar shekaru 57 da kuma Fatima Isiyaku mai shekaru 43. Ko baya ga waɗannan mata dai, 'yan sandan sun ce suna riƙe da wasu matasa guda 24 da ake zargin suna da hannu a wannan zanga-zangar. Dama dai tun da farko gwamnatin jihar Niger ta ce waɗanda suka shirya shirya zanga-zangar sun shirya ta ne da nufin satar kayan abinci da wasu manyan motoci suka ɗauko a hanya kamar yadda gwamnan jihar Umar Muhammad Bago ya yi bayani. To yau an waye gari sun je su faɗa mata a bakun gurin ɗiban ruwa cewa ga motocin abinci za shiga da shi garin Mina kuma za a je a raba ne su fito su za su tsayar da motocin da za su cire abincin nan su raba musu. Mata bayan sun tare ayan suka fito abin ya zama dai kamar zanga-zanga. To tuni dai masu sharhi akan lamuran yau da kullum suka yi Allah wadai da kama waɗannan mutane. Alhaji Kabiru Abubakar mai jama'a na ɗaya daga cikin masu sharhin. So a lokacin da mutane suke ƙoƙarin su nuna ma gwamnati cewa kuma lallai ba mu jin daɗin wannan tafiyan ya zamanto kuma ana kama su. To ana magana a yi gwamnatin bai ɗaya menene gwamnatin bai ɗaya mutane su yi shiru duk tsarin da aka so da shi mutane su takura kuma ya zamanto gwamnati ba ta son ganin su a bakin titi ko su nuna ɓacin rai. To ita ma dai ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a jihar Niger ta ce bata ta ji daɗin kama waɗannan mata ba Comrade Abubakar Abdullahi shine shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan Adam a jihar Niger. Wannan abun koda ya kasance amma ce su ne suka yi hada wannan zanga-zanga suna da fundamental human rights su ai cewa su yi in abu ya musu radadi demokradiya muke kowa na da iko ya faɗi abin da ke damunsa Radadi na rayuwa da mutane suke ciki a yanzu nan to in fa gwamnati ba ta taimaka ma mutane bane bai kuma kamata in mutum ya yi a ce mashi saboda me kai kaga abun ya yi yawa an dake ka an hana ka kuka. Shi kanshi gwamnati an ambato yana cewa waɗannan mutanen sata suka hito yi na wata tirela da ta ɗauko kaya daga hanyar Legas. Me za ka ce game da wannan bayani da shi gwamna yi? Duk yawancin waɗannan abu da yake faruwa shugabanninmu ana gaya musu waɗanda ke ba da labarin suna faɗin abinda zuciyarsu ke so ne don it wannan shugaba ko wannan gwamnatin da ce sun yi ƙoƙari. Rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta ce da zarar ta kammala bincike akan waɗannan mata da sauran waɗanda aka kama za a gurfanar da su a gaban kotu domin domin fuskantar hukunci. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashen labaran duniya. Hanta na ci gaba da kaduwa a ƙasar Bangladesh yayin da yakin basasan da ake a makauce ƙasar Myanmar ke kara don faro kan iyakarta. Da tuni aka bayar da rahoton mutura mutum biyu a ranar Talata bayan da wani makamin da aka cildo daga Myanmar din ya yi kuskuren fadawa kan wani ƙauye da ke yankin ban da ke cikin tsaunuka. kwana da sanin hakan ya sa bangladesh in ta sa dakarunta na masu zaman kokar ta kwana kan iyakarta da jihar rakin da ke kasa ta myanmar mai tsawon kilomita 270 inda za su mai da hankali a kan yankin iyakar na wani kogi mai suna kogin naf jihar ta rakin da ke myanmar wadda tarihi aka santa da sunan arakan ta yi suna a matsayin wurin da sojoji suka rika gudanar da ayyukan rashin imani a shekarar 2017 da wato da suka rika izakiyar 'yan kabilar rohingya sama da miliyan wanda suka nemi mafaka a bangladesh din inda da farko aka marabce su cikin aminci kamun daga bisani a nuna kosawa sakamakon daɗewarsu a kasar. a yau ne ake sa ran fara babban zaɓe a ƙasar pakistan inda jam'iyyar tsohon firaminista imran khan da dakarun ƙasar suka taso a gaba ke bayyana shakku kan gudanar da adalci a zaɓen shugabar ofishin murya amurka a pakistan sarah zaman ta ruwaito cewa mutane da dama sun bayyana damuwarsu cewa mai yiwuwa ne zaben ya gaza kawo zaman lafiyar da ake fatar gani a siyasar kasar da ceto al'ummar kasar kusan miliyan 240 daga matsalar tattalin arziki da ta yi musu daurin goro fiye da 'yan kasar ta pakistan miliyan 128 suka yi rajista kada kuri'a a zaben na ranar 8 ga watan fabrairu a yanayin da dubban 'yan kasar ke fafutukar neman abin da za su ci matsalar farko da ake gaban duk wanda ya lashe zaben ana ganin ita ce magance matsalar hauhawar farashin kayayyaki da ya yi tashin goron zabi a kasar da ke karya lagon al'ummar kasar. duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar sun tabbatar da ɓullar cutar mashaƙo a arewacin ƙasar inda mutane fiye da saba'in suka kamu da cutar yayin da wasu bakwai kuma suka rasu. Tuni dai hukumomi suka ɗauki matakin hana yaduwar cutar ta hanyar ba da magani kyauta ga duk wanda aka ga alamun cutar a tattare da shi da kuma wayar da kan jama'a. Wakilin muryar Amurka Ahmed Mahmud na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a halin da ake ciki yanzu an tabbatar da mutane saba'in da suka kamu da cutar mashako ko dubteriya a ƙananan hukumomi da dama da ke arewacin Nijar inda cutar ta yi sanadiyar mutuwar mutum bakwai mafi yawa waɗanda suka kamu da cutar yara dai da kuma tsofaffi jihar Agadez na daga cikin jihohin Nijar da cutar ta fi kamari inda tuni hukumomin kiwon lafiya suka ɗauki dukkan matakan dakile bazuwarta ta hanyar ba da maganin rigakafin cutar a yankunan da aka samu bullarta. Hamisu Mamman Lawali jami'i ne a ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Agadez wasu da ke arewacin Nijar. Mun samu mutum saba'in da suka kamu da rashin lafiyar wannan kuma mutum bakwai sun riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu. To a dukkan alamu da yadda muke gani ana ganin kan gadan abin. Kan matakan da muke ɗauka ana ci gaba da ba ma duk wanda ya zo rashin lafiya ana ba shi magani kuma kyauta kuma muna ci gaba da wayar da kai kuma muna kara bincike na kwakwaf bisa kan ina aka kwana kuma ya ne abin yake gudana don saboda kal a samu matsala ta ta yi kamari. To ni aka kafa kwamitin da ke tattaunawa kan yadda za a shawo kan cutar inda aka kafa wani tsari na yi wa mutane gwaji domin gano cutar in ji dr yusha'u da ke zaman shugaban ƙananan asibitoci a agadas akwai tsari da ake ɗauka na prelevama kamar rashin lahiya in ana so a gano ita ce da sai an yi ba abin cikin makogoro ne ake kankara sai a nasa akai shi ma an samu kayayyakin da ja a jaske an kai an kai ma kowane gidan likita kankana daga mutum ya zo da buɗe ake alika a gani cikin makoshin shi don an gani akwai ko sai a dan kankara a sa aika hayya mai a binciko a gani hukumomin dai sun ce ta hanyar wayar da ka al'umma wajen zuwa asibitoci ne zai iya magance ba wai mashako ba har da ma wasu cututtukan bisa kan zuwa gidan likita da mazan maza saboda in ciwo aka je da wuri sai ka ga magani nan da nan an samu kan gadan eh, abun abu bai ɓaci ba nan da nan eh, za a maka magani kuma nan da nan sai ka ga mutum ya tashi musamman ma kuma a kiyaye tsayawa a gida a ringa sayo magani a shago ko a tebur a tahi gidan likita likita zuwa gidan likita shine mataki mafi inganci in ana so a ciwo kan ita wannan rashin lafiya hukumomin kiwon lafiya sun buƙaci ga jama'a da su sanya ido sosai tare da kai rahoton duk wanda aka ga alamun cutar a tattare da shi domin ɗaukar matakin da ya dace na gaggawa hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger madalla a gaida hamid mahmud Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurara mu ta tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Gaskiya ta bangaren zaman cewar aure da yake ni a matsayina na direban tazi na fuskanci matsaloli da dama gaskiya shekarar da ta gabata tun farkon wannan shekara ma karshen ta a gaskiya ina fuskantar matsala da dama kasancewa ta nan nake samun kuɗi to mu dai matsalar mu dai matsalar ne hmm. wani za a ɗauke wuta da safe ba za a dawo da shi ba wani sai vendor masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya a ci gaba da haska fitila kan yanayin rayuwa da zamantakewa al'umma a kasashen nahiyar afirka a yau shirin domin iyali ya bakunci kasar kamaru inda kamar sauran kasashen nahiyar waɗansu masu ƙaramin ƙarfi da shirin ya yi hira da su suka bayyana kuncin rayuwa da suka fuskanta a shekarar da ta gabata da kuma matakan da suke son ganin gwamnatin ƙasar ta ɗauka a wannan shekarar ga wakilinmu maimunatu sado da bakin namu. Ni dai Malam Mustapha sunana kuma ni direban tazi ne, mata na uku to amma mun rabu da ɗaya, mata na biyu a halin yanzu. da 'ya'ya kuma guda biyar gaskiya ta bangaren zamantakewar aure da yake ni a matsayina na direban tazi na fuskanci matsaloli da dama gaskiya shekarar da ta gabata tun farkon wannan shekara ma karshen ta to kuma inda na fi fuskantar kalubale a kusan karshen shekara ne kunce tsakiyar shekarar da ta gabata mm. inda muka fara fuskantar tukunna matsalar karancin man fetur mm. wanda gaskiya ya da hankulan mutane matuka wanda wannan lokaci masu ababen hawa 'yan mm. eh, tazi da ma wato masu mashina mm. eh, sun fuskanci wannan kalubale to kin wannan al'amari ya shafe mu to wannan dai ya kai ga har ma na yi zama a gida wanda babu damar fitowa da ainihin tazi kin ga kuma tazi da wannan man fetur yake aiki na kwashe kusan makonni uku zuwa wata guda ina zama a gida saboda wannan kalubalen da ake fuskanta na wato karancin man fetur a wannan lokacin dai hmm. mun ga yadda aka dinga cincirindo a wato wajen mashayar mai hmm. a wannan lokacin ne kuka nade komai naku wato kuka koma gida kenan kuka zauna ya kuka tafiyar da rayuwa a wannan lokacin din eh to kamar yadda na faɗa a wajen farkon gabatar da kai na dama mata na uku ne to mm. game da wannan wannan al'amari gaskiya ɗaya sai ta gaba za ta iya jurewa ba ita ta biyu wato ba ta yi hakuri ba ta yi hakuri ba sai ta wato ainihin ce ita bara ta bar gidan ta je ta zauna wato da iyayenta watakila idan abu ya zo mai sauki za ta iya dawo wato kuma mm. da ita dai 'ya'ya biyu muke da shi da ita to amma mm. na hana ana ta ɗaukar wannan ya'ya da yake wannan hurumi na ne to kinga wannan duk man fetur ne wannan karancin man fetur ne ya kawo wannan dai matsala ko da yake alhamdulillah yanzu dai mm. ana ganin canji to amma kuma gwamnati ba ta fito a hukumance ta bayyana cewa ga wasu karancin da aka samu ko kuma ragowar ko kuma wato ainihin mm. eh, kashe eh, karya wannan wato farashi na man fetur ba mm. kinga da za a fuskanci wannan eh, insha Allah ina da yakini ko kuma ina da wato manufa da zan je in bi kuma matata in dawo da ita gida sannan kuma kamar yadda ake maganar cewa ma a shekara 2024 za a samu hawar farashin wannan man fetur to kinga ga abin kuma yana nan kuma ya zo kuma murmurde ana fuskantar kalubale matuka to kin ga tunda ana kuma hasashen za a samu a hawan farashi to kin ga ashe kenan akwai wahala kuma ta ce za ta dawo ta ci musamman a yayin da aka saurari jawabin shugaba kasa Fulbiya mm. wanda a yayin jawabin sanda ya na karshen shekara inda ya yi bayani akan cewa ba mamaki a samu wato karin farashin man a wannan alkawarin sa ne babbar an ce eh. kin san an mana wannan alkawura shafa mana mai a baki amma kuma ba a gani sakamako ba a ganin ci gaba akan waɗannan alkawuran ko kuma cika alkawuran da suke cewa a koda yaushe muna dai fata wannan karo zai saurari koke-koke na masu ababen hawa musamman ma irin mu da muke da tazi wanda har yanzu hakan nan gaskiya na ajiya faki babu damar in dinga fita da shi saboda gaskiya matsalar da ake samu na karancin man fetur to muna fata za samu karshen wani al'amari saboda na ma na manta bangare su a yanzu hakan nan biyu daga cikin su ba sa zuwa makaranta saboda wato rashin kuɗin yanayin da nake fuskanta yanzu haka domin da wannan sana'a na dogara gaskiya direban mota da wannan na dogara ta nan muke samun abin da zamu ci da kuma abin da zamu biya wa 'ya'ya wa to barka mun dawo gare ki kuma mun san cewa duk dai an fuskanci ire-iren matsaloli amma kowa da irin nashi me za ya faɗa sunana hajiya azumi mai kayan sanyi a gaskiya kasar kamaru muna fuskanta ba zan ce ma mun fuskanci ba dan mm. ce har ila yau muna ci gaba da fuskantar matsaloli da dama mm. kin ga zan fara kamar yadda na fara bayyana kaina a matsayin mai kayan sanyi mm. zan fara bayyana kaina a wato zan fara ba da wannan matsalar da nake fuskanta musamman kamar na wato yanke wutar lantarki a ta wannan bangare ni zan fara dauka domin a gaskiya gaskiya ina fuskantar matsala da dama kasancewa ta nan nake samun kuɗi ta nan nake samun dan abin da zan taimaka wa mai gidana domin da yara babu yadda za a yi a ce kana dan neman kuɗi kuma yau a ce musamman kamar kayan sanyi kowa ya sani ina sayar da wato su jus dai da sauransu ina tafiya ma boko ina tafiya a can nake tafiya sayar wato idan bai yi sanyi ba babu yadda za a yi yara za su saya su ji daɗin shi to wutan lantarki an yanke wutan lantarki ta ya zan yi in sayar babu dama baya ga hakan nan idan wutan ya tashi dawowa wuta zai dawo da karfi dukkanin kayayyakin mu za ku ga za su ɓaci bayan injuna kamar da muke kira a nan yawa duka wanda nake saka su wa'annan kayan su jus da na yara za ki ga cewa duk sun lalace mini wannan shekarar inda a halin yanzu dukkanin abubuwa ma ko na ce domin ina saka ma kayan aikatau kamar su abinci hmm. mutane suna kawo mini ina ajiye musu suna biya na to dukkanin waɗannan ma za ki ga yawa duk sun lalace to gara ma kankara kisan kankara ba shi da matsala domin koda an saka a cikin ruwa koda babu wuta ba zai ɓaci ba ba zai lalace ba amma kin ga kamar abinci da aka kwashi kamar kwanaki uku ba tare da an dawo da wani wutar ba zai narke zai narke amma dai bamu da bata kamar sauran kin ga mm. muna kira da gwamnati kasar Kamaru da ta duba wannan al'amari musamman zancen wutar lantarki. Sunana ummi ni tela ce. Madalla. To mu dai matsalar mu dai matsalar wuta ne. Hmm. Wani za a ɗauke wuta da safe ba za a dawo da shi ba wani sai vendozer. Hmm. Vendozer kuma wani kai ma ka gaji kana neman ka yi ka yi ka hmm. huta. To shi kuma kiyan bai jin wannan shi dai in ya zo ya ce yana son kayan shi yana so dai ka bashi da zai so ya ji Eh, ba wuta ko kuma abu hakan nan ba ga akwai matsala akwai matsala sosai mm. to madalla eh, hajiya mai munatu zan dan yi dan karin bayani game da haka game da duk da cewa ke ma kina dan taba dinkin dan eh to kin san dama muna nan taba kidi taba karatu ko ta ina dai muna nan eh. eh game da zancen ni zan yi kara wato game da zancen masarufi mm. kin san anan gaskiya muna fuskantar matsaloli musamman kinga shinkafa ya haura a wannan shekara ta 2023 mm. komai man girki mm. komai ya karu mm. to kin ga abubuwan da muke saye a can baya shekara ta 2022 ba kamar wannan shekara ta 2023 kuma karki manta cewa ainihin shugaba kasa fulbiya yayin jawabinsa ya alakanta wannan lamarin da ainihin yaƙi da eh, rasha da ukraine yawa da kuma wanda a halin yanzu ake na kasar isra'ila da hamas to ni ban ganin yadda zai zai ya danganta wannan yakin da domin akwai wasu ababen din ba sai lallai daga can suke fitowa ba hmm. wasu sai daga nan wasu daga nan ake kirkirwa musamman idan muka duba muka gani kisan ni mama ce dole ne zan san irin waɗannan kaman abin da muke sakawa a girkin nan kiga majin da ake kiran nan hmm. kin gani a da tun ban kai komai ba yawa muna sayan shi a dala nawa muke saya dala biyu amma a mm. wannan shekara ta 2023 mm. ya haura har ya kai ga akwai wani lokacin da muka dinga saya hudu dala goma mm. an rage mana daya to ina za mu sa kanmu gishirin da ake daurawa dala biyar biyar ya kai ga dala yanzu dala goma ake daura shi to kinga ina za mu saka kanmu To binciken shirin domin iyali na nuni da cewa waɗannan matsaloli da bakin shirin suka ambata matsaloli ne da suka zama ruwan dare game nahiya kamar yadda muka saba za mu ci gaba da haska fitila kan abin da ya tsone wa iyali ido a rayuwar yau da kullum da burin ganin an sami ingancin rayuwa da ci gaban al'umma nan kuma za mu sallama da bakin namu a ƙasar kamaru hajiya azumi mai kayan sanyi da malam mustapha direban tasi sai kuma malama ummi tela muna godiya ta musamman ga wakilinmu maimunatu sado da ta yi hira da su da kuma dadi balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne dadi hindu madalla a gaida grace alheri abdu to yanzu kuma ga wannan saƙon. can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne. Shirin ilimi garkon ɗan adam shiri ne da ke nazari akan hanyoyin inganta ilimi musamman ma dai a ƙasashen Najeriya da Nijar da Ghana da Kamaru da Chadi da kuma sauran kasashen duniya. Sai ku kasance da murya Amurka a ranakun Litinin a shirin mu na yamma domin sauraron shirin ilimi garkon dan adam wanda ni Babangida Jibrin kan shirya da kuma gabatar. VOA duniya a tafin hannunku. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushi. To madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. sojojin amurka sun ce sun kai harin jirgi mara matuki akan wata mota a birnin baghdad da ya hallaka wani shugaban kungiyar mayakan da iran kimarawa baya rundunar tsakiya ta dakarun amurka mai kula da ayyukan soji a yankin gabas ta tsakiya ta ce harin na ranar talata ya hallaka kwamandan kungiyar mayakan mai suna katef hezbollah wanda kai tsaye ke da alhakin kai hare-haren da aka kaiwa kan dakarun amurka a yankin a ranar laraba firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi fatali da wani tayin da hamas ta miƙa na kawo ƙarshen yakin da ake a gaza inda ya sha alwashin ci gaba da kai hari akan mayakan hamas din har sai ya cimma abin da ya kira cikakkiyar nasara shugaban na isra'ila ya yi kemimi ya ki amincewa da tayin na hamas na kawo ƙarshen faɗan da ake kwashe watanni hudu ana gwabzawa a gaza da sakin mutane kimanin ɗari da hamas ɗin ta yi garkuwa da su ta yin musaya da ɗaruruwan falasɗinawa da isra'ilan ta tsare a matsayin bursunoni anta na ci gaba da kaduwa a bangladesh yayin da yakin basasa da ake a makauciyar kasar myanmar ke kara dumfaro kan iyakarta da tuni aka ba da rahoton mutuwar mutum biyu a ranar talata bayan da wani makamin da aka cillo daga myanmar din ya yi kuskuren fadawa kan wani kauye da ke yankin bandar da ke cikin tsaunuka a yau ne ake sa ran fara babban zaɓe a ƙasar pakistan inda jam'iyyar tsohon firaminista imran kam da dakarun ƙasar suka taso a gaba ke bayyana shakkunsu akan gudanar da adalci a zaben shugabar ofishin murya amurka a pakistan sara zaman ta rawaito cewa mutane da dama na bayyana damar su cewa mai yiwuwa ne zaben ya gaza kawo zaman lafiyar da ake fatar gani a siyasar kasar da ceto al'ummar kasa kusan miliyan 240 daga matsalar tattalin arziki da ya musu daurin goro fiye da 'yan kasar ta pakistan miliyan 128 suka yi rajista kada kuri'a a zaben na ranar 8 ga watan fabrairu a yanayi da duban 'yan kasar ke fafutukar neman abin da za su ci. To ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi za ku ji maimaicin wannan shirin. Yanzu a madadin Hawa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Dadi Balawai wanda ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu Mr. Charleston. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.